Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariya da kuma fatan a wani lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis tara ga watan Maris na shekara ta 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga aisha da kanun labarai to murtala yau alhamis rasha ta kai harin rokoki a sassan ukraine wanda ya yi sanadiyar kisan mutane biyar wani harin wani dan kunar bakin wake afghanistan ya ta bam wanda ya yi sanadiyar kisan wani gwamna da wasu mutane guda biyu sojojin koriya ta kudu sun ce sun gano wasu makamai masu linzami masu gajeren zango wanda koriya ta arewa ta harba a cikin ruwa a yammacin gabar teku a yau alhamis To kanun labaran kenan. A Najeriya 'yan siyasa na ci gaba da bayyana ra'ayoyi kan matakin hukumar zaben kasar na ɗage ranar gudanar da zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi. an riga an shirya an yi abubuwa an yi tsare-tsare tunanin kawai gobe ko jibi a a ci gaba da aiwatarwa a jihar ƙuri'a to sai gashi an ce an ɗaga zaɓe. A jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya kuma wani hatsarin jirgin ƙasa ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane shida tare da jikkata wasu da dama shi dai wannan hatsari ya auku ne a lokacin da jirgin kasa ya yi karo da motar safa da ke dauke da ma'aikatan gwamnatin jihar Legas. a kowace ranar alhamis kamar eh, eh, yau za a ji shirinmu na lafiya uwar jiki wanda hawa umar ke gabatarwa za kuma ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurari amma kafin nan sai a gyara zama domin jin kashi na farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da yammacin yau ga cikakkun labaran duniya. Jami'an Ukraine sun ba da rahoton cewa a yau Alhamis ne Rasha ta kai musu harin rokoki a sassan kasar waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar akalla mutane biyar. Sojojin Ukraine sun ce sun kakkaɓo rokokin Rasha 34 cikin 81 da suka harbo sannan sun harbe jirage mara matuki kirar Iran guda hudu wanda dakarun na Rasha suke amfani da su. gwamnan yankin yammacin liv ya ce mutane hudu ne suka mutu lokacin da rokar ta afka a wani unguwa inda mutane suke zaune gwamnan yankin odessa maxim marchenko ya ce rokokin rasha wato rokokin rashin sun afka kan na'urar samar da makamashi wanda ya jefa yankin cikin duhu marchenko ya kuma faɗi cewa harin ya lalata gidajen mutane sai dai kuma babu rahoton wanda ya yi rauni dakarun isra'ila sun kai samame a wani ƙauyen falastinawa a birnin janina yau alhamis inda suka kashe 'yan gwagwarmaya masu ikirarin jihadi waɗanda ake zargi da yin harbe-harbe a yankin mayakan su uku sun yi ikirarin cewa suna jihadin musulunci ne wanda sojojin isra'ilan suka ce suna zargin su da kai wasu hare-hare inda aka yi harbe-harbe a ƙauyen jaba wanda ke kudancin janina da ma yankin da suke homesh wani matsuguni a bayan gari wanda aka tada mazauna garin a shekara ta 2005 amma yanzu ya zama makarantar addini wannan lamarin ya auku ne a ranar da sakataren tsaron amurka lloyd austin zai kai ziyarar aiki isra'ila inda ake sa ran zai tattauna batun tashin hankali da ke daɗa ta'azzara a gabar tekun gaza wato dubban masu alhini wasunsu na ɗauke da tutar palestine kyallaye manyan wato kyallayen manyan bangarorin hamas islamic jihad da fata suke ta faɗin cewa sai mun rama suka wato suka shiga tawagar jana'izar mutane ukun da aka kashe yayin da masu bindiga suka yi ta hari a harbi a iska sojojin koriya ta kudu sun ce sun gano wasu makamai masu linzami masu gajeren zango wanda koriya ta arewa ta harba a cikin ruwa a yammacin gabar teku a yau alhamis hafsoshin kudanci na wato hafsoshin kudanci na haɗin gwiwa sun ce an harba makaman ne daga wani yanki da ke gabar teku a birnin nampo an kai wannan harin bayan da kanwar shugaban koriya ta arewa kim jong-un mai fada a ji ta yi gargadi a ranar talata cewa kasar a shirye take ta ɗau matakai wato na tasiri cikin gaggawa akan amurka da koriya ta kudu yayin da kawayen suke kokarin faɗaɗa atisayin soja domin ci gaba da yi wa koriya ta arewa barazanar harin makamai masu linzami to an jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu yayin da hukumar zaben najeriya ta bada sanarwar ɗage zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da aka shata gudanarwa a ranar asabar 'yan siyasa musamman waɗanda suka tsaya takara suna ci gaba da bayyana ra'ayoyi kan lamarin da kuma yadda zai iya shafuwar shirye-shiryensu wakilin mu mustapha nasiru batsari na ɗauke da rahoton Hukumar zaben dai ta maida lokacin zaben gwamnonin zuwa sha takwas ga wannan wata na Maris a maimakon sha ɗaya ga watan na Maris kamar yadda ta tsara a baya akan dalilai na yin gyara ga na'urar nan ta Vivas. Alhaji Isa Liman Kantigi shine ɗan takarar kujerar gwamna a jihar Niger a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP ya ce fatarsu dai shine hukumar zaben ta yi adalci. Mu dukan a dai adalinci ko ranar da aka sa ma yayi daidai da mu amma dai mutu abin da muke roke INEC su zama to sun yi hadalinci sai da su zama to mutanen da su ba za su samu abin da za su je su ga Allah ba saboda duk abin da muka yi za mu je mu yi magana da Allah gobe ko ji jibi saboda haka mu kowane mutum da yake aiki a ne kai tambayi kansa abinda nake yi na yi bisa kan doka ne ko kwa na yi son kai ne saboda haka mu dai mun dogara ga Allah da ya halicce mu to shi ma dai malam Umar Larat dan takara ne na kujerar gwamnan Niger a karkashin inuwar jam'iyyar matasa ta YPP ga abin da yake cewa akan ƙarin lokacin a wallahi an gansu an gansu tunda kotu ne ana bin doka ne ai kotu ne ake bi muna da kyau a bi doka suna bin doka ne. Ah, wasu na ganin kamar ku 'yan takara an kara maku abin zai kara maku wahalhalu da yawa babu wani matsala bangaren ku? a ah, ba wani wahala da yadda kenan insha Allah wannan kuma kila dama ne na wani nasara daga wurin Allah ba damuwa da insha Allah ba da. to sai dai a nata gefen jam'iyyar APC mai mulki ta ce duk da yake ta gamsu da hujjoji da hukumar zaben Najeriya ta bayar na kara lokacin amma dai bata ji daɗin kara lokacin ba in ji daraka. Daraktan yakin neman zaɓe na kujerar gwamnan jihar Niger na APC Honorable Umar Bago wato Alhaji Isa Sidiri Jau. Daga zaɓen gaskiya yana da nashi aibu kuma amma a matsayin mu na a wannan iya da abu ya zo sai mu ɗauke shi da good faith. Sai mu ce Allah ya sa ya zama alheri gare mu baki daya. Amma ka sani an riga an shirya an sai an yi abubuwa an yi tsare-tsare tunanin kawai gobe ko jibi a je a ci gaba da aiwatarwa a je a ƙuri'a to ga shi an ce an daga zaɓe to mu fata mu Allah sa haka din ya zama alheri A yanzu dai, ko ba komai 'yan takarar sun samu ƙarin lokaci na ƙara zawarcin magoya baya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa na Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga Aisha da ci gaban labaran duniya. Hukumomin Taliban a Afghanistan, Afghanistan a yau Alhamis sun ce wani harin bam ya afka ofishin wani gwamna lamarin da ya yi sanadiyar mutuwarsa da wasu mutane biyu. harin da aka kai da sanyin safiya a mazarai sharif babban birnin yankin balk ya raunata akalla mutane bakwai a cewar ma'aikatan asibitin jami'an 'yan sandan yankin sun ce wani mutum ne na dan kunar bakin wake sanye da riga da abun fashewa ya tada bam din a hawan wato a hawan ginin na biyu inda ofishin gwamnan mahmud dawud muzami da ya mutu yake an garzaya da shugaban masu rinjaye dan jam'iyyar republican mitch mcconnell asibiti bayan da ya tuntuɓe a wani otal a jiya laraba wani mai magana da yawun sanatan ya bayyana sanatan mai wakiltar kentucky mai shekaru wato 81 na halartar wani taron lafiya ne a washington a lokacin da ya faɗi an kuma garzaya da shi asibiti domin kula da lafiyarsa wakili don andres ya ce ofishin mcconnell bai ba da wani ƙarin bayani a game da halin da sanatan yake ciki yake ciki ba ko kuma tsawon lokacin da zai kwashe bai shiga majalisa ba a shekara ta 2019 shugaban ya yi tuntuɓe ya faɗi a gidan shi a kentucky inda kafadarsa ta karye a wancan lokacin sai da aka yi masa aiki domin gyara karayyar da ya samu a kafadarsa. gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar bangaren na rahotanninmu. Rahotanni daga jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya na bayyana cewa wani hatsarin jirgin sama da wata motar safa ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane shida da kuma jikata wasu da dama. Babangida Jibril na dauke da cikin rahoton daga birnin eko. shi dai wannan hatsari ya auku ne a lokacin da jirgin kasa ya yi karo da motar safa da ke dauke da ma'aikatan gwamnatin jihar Legas a sanarwar da ya baiwa manema labarai Jami'an hukumar ba da agajin gaggawa ta kasa nema ibrahim farin lauye ya ce nan take dai fasinjoji akalla shida suka rasu yayin da wasu da dama kuma aka garzaya da su wasu asibitoci da ke birnin na Legas. a lokacin da ya ziyarci asibitin koyarwa na jihar Legas, gwamna sanwa olu ya jajinta wa iyalai yan waɗanda hatsarin ya rutsa da su tare da umartar ba su magani cikin gaggawa a kuma gwamnati ya ce za a sauko da tutoci ƙasa-ƙasa domin girmama waɗanda suka rasu a wannan hatsari mr benga motoshin shine kwamishinan yada labarai na jihar lagos eh, eh, and uh, it's uh, the kind of uh, tragedy that nobody uh, prays for. Uh, but what is going on here now is that uh, doctors have put these guys uh, in uh, what they call the triage center for them to be sorted out. And then uh, those who are going to be moved into wards, and those who may even be treated and be allowed to go home today. So the impression that some people are creating that uh, they have not been taking well taken care of it is very wrong. Ya ce yanzu haka likitoci da malaman jinya na ya bakin kokarin su na bada agaji ga masu jinya kuma babu kamshin gaskiya game da raɗe-raɗin da ake baza ta kafofin yada labarai cewa hukumomin asibitoci daban-daban sun ke kulawa da marasa lafiya. Kwamishinan ya kara da cewa fasinjojin motar safar ma'aikata ne na gwamnatin jihar Lagos da ke kan hanyar su ta zuwa aiki da safiyar yau kuma gwamnati tana alfahari da su shi ma bangaren sa ministan sufurin jiragen sama sanata hadi sirika ya ba da umarni ga hukumar da ke gudanar da bincike akan hatsura da ke karkashin ma'aikatarsa da ta hanzarta gudanar da bincike domin gano musabbabin wannan hatsari da ya auku a birnin lagos wata sanarwa da mataimakin sa ta fuskar yada labarai dr james odogbo ya rataba hannu ya ce gwamnati ta damu matuka dangane da wannan hatsari wasu shaidun gani da ido dai sun shaida 'yan jaridu cewa direban motar safa ya ki tsayawa a lokacin da aka tsaye da sauran motoci bayan da jirgin ya tunkaro hanyar da motocin ke wucewa watakila a bisa tunanin cewa zai iya wucewa kafin jirgin ya kawo gare shi wannan dai ba shine karin farko ba da ake samun haɗari na mota da kuma jiragen ƙasa a lagos da kuma sauran sassa daban-daban na najeriya ko a kwanakin baya ma dai a birnin abuja wani jirgi da ya taso daga kaduna ya kashe wata mata ma'aikaciya tashar gidan talabijin ta kasa nta a lokacin da take kokarin tsallaka hanyar jirgin babin hajjibin murya amurka daga najeriya ta gaida baban gida jibril kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mata voa africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan makanta ko rashin gani da wasu cutuka ke haifarwa wanda za a iya kara aukuwar hakan, wato avoidable ko preventable blindness a turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan ido Dr. Zailani Abubakar Bakar isa da ke aiki a asibitin tarayya da ke abuja wato national hospital likita barka da wannan lokaci to likita kamar wasu cutuka ne ke haddasa makanta ko rashin ganin da za a iya kare aukuwar hakan abubuwan da ke sa makanta da za a iya kare aukuwarsu su ne kamar abu da ake kira cataract shine na farko don an kiyasta cewa akwai misali kamar miliyan 45 a duniya na waɗanda ke makanta saboda wannan larura ta cataract a hausance yana yanar ido ita wannan yana abu ne wanda idan har marar lafiya ya je asibiti aka duba idon aka tabbatar yanar ce duka-duka za a yi mishi aiki kuma cikin kankanin lokaci ganin shi ya dawo so shi yasa kin ga tana ɗaya daga cikin abu da za a iya cewa za a iya karewa in har mutum ya zo asibiti ya je wurin da akwai kayan aiki da kuma ƙwararrun mutanen da za su iya yin wannan aiki cikin kankanin lokaci idan mutum zai dawo kuma gani zai dawo na biyu akwai abu da ake kira trachoma shi wannan kwayoyin cuta ke sa wannan eh, laruran har ta kai ga rashin gani trachoma a hausance wasu sukan ce da ita eh, amosanin ido ko kuma ciwon da datti da kazanta da rashin isasshen ruwa a wuraren da suke da ƙura da kuma iska ya fi aukuwa ita ce trachoma kamar a najeriya bangaren da fi aka fi samun waɗannan marasa lafiya su ne yankunan mu da suke kusa da hamada kamar jihohin borno yobe jigawa bauchi bangaren arewacin bauchi da kuma katsina sokoto da irin waɗannan jihohin su ne dai suka fi aka fi samun wannan ciwo na takoba abu na uku a gaba gaba waɗanda ke sa rashin gani zai iya sa mutum ya samu makanta wanda za a iya karewa shine uh, vitamin a deficiency wanda uh, larura ce da take samun yara mafi yawa waɗanda uh, saboda rashin isasshen abinci mai gina jiki akwai sinadarin vitamin a DHA da baya samuwa saboda wannan karancin isasshen abinci mai gina jiki yake sa a sami larurar rashin gani yaro ya samu makanta to amma idan aka ba ma yaro abinci isasshe mai gina jiki aka kuma rika zuwa asibiti ana neman shawara daga malaman asibiti sai ka ga an tsare wannan daga afkuwa abu na hudu wanda waɗannan abubuwa duka muna tattare da su a yannan yanki namu na duniya shine abu da ake kira onchocerciasis onchocerciasis ciwo ne da ake kira river blindness shi ma wani kuda shi ke yada wannan ciwo ya sa makanta amma akwai maganin da in mutum ya sha na rigakafi da kuma zuwa asibiti akan kari a gano matsalolin za a iya ba mutum magani da zai warke shi ma vitamin A deficiency idan aka ci gaba da ba ma yara wannan vitamin A supplements shi ma yakan kawo kariya ga rashin makanta trachoma ita ma tsafta yin aiki idan waɗanda ke sun samu larurar juyawan gashin ido in sun kifta idon su gashin su ya juya yana shafan gaban kwayan ido shine yake jawo makanta akwai aikin da ake sai a juya fatar yanzu gashin ba zai rinka shafa ido ba ko kuma a rinka cire uh, wannan gashin ido din akai akai zai hana makanta sa'annan eh, in aka ba mutane ruwa isasshen ruwan sha mai tsafta kin ga mutum zai tashi da safe ya wanke idon shi don akwai uh, dangantaka na tsafta da kare afkuwar wannan ciwo abu na gaba shine uh, tsaftace yadda yanayin mutane suke zama mafi yawan waɗannan cututtuka kamar yadda na ce cututtuka mutane da suke samun mazauna karkara wadda babu isasshen ruwa da kuma kazanta yawa kin ga idan aka yi waɗannan abubuwa duka za a iya tsare al'umma daga afkuwa da samun wannan ciwo so kin ga ashe wanke ido akai akai da yaro ya tashi da safe a wanke masa wanke fuskar shi kwayoyin cutar da suke wurin kin ga an raba shi da shi shanu da dabbobi da suke kusa a riga suke kusa da mutane akwai kwayoyin cuta da suke kwari waɗannan kudaje da suke ɗiban kwayoyin cuta su kai ga idan yara kin ga duk an riga an kare su sa'annan amfani da kwayoyin magani na ointment na antibiotics da ake kira so idan yaro ya zo asibiti aka gan shi da wuri wannan kwatsar da take fita daga idon shi aka ba shi magani take ga an tsare shi daga kai ga yanayin da zai kai ga abin nan ido ya tafi abu na gaba ciwon suga wanda ba a controlling din shi diabetes kenan duk wanda ke da diabetes in yana samun kulawa yana zuwa asibiti a kan kari yana shan maganinsa ba zai kai ga diabetes in ya tsananin da zai lalata jijiyan idon shi ko ya bata bayan idon shi ya kai ga makanta ba kin ga akalla waɗannan abubuwa biyar da na yi magana su ne a gaba gaba wanda za a iya maganin su akwai wasu daga baya wanda za su iya jawowa makanta amma waɗannan dai su ne na gaba gaba dukkan su kuma daga shi yana da trachoma da vitamin A deficiency da onkosaka psoriasis wanda river blindness da dai magana da kuma diabetic retinopathy suna duk za a iya maganin su shine dalilin da yasa ake cewa in mutum ya zo asibiti a kan kari in Allah ya sa ya da aka bashi maganin da ya dace ya samu kuma kulawa da ta cancanta in Allah ya sa ya da bashi ba makanta likita waɗannan cututtukan da kai bayani mm. kamar su irin ita yana da sutra kuma da sauransu mm. shin akwai wani wato alama da suke nunawa ne don wani lokaci za ka ga mutum ma idan shi ko yana kaikayi ko kwansa canza amma bai damu ba mm. so akwai wata irin babbar alama da za ta nuna cewa ya kamata mutum ya je asibiti abu na farko mafi yawan abu da zai kai ga mutum ya je asibiti shine idan ya lura ganin shi yana raguwa ta yaya za ka gane ganin ka baya <clears throat> bai inganta ba ko yana raguwa shine ka ɗauki hannunka guda ɗaya ka rufe idan da kake tsammanin cewa ke da matsala ka buɗe ɗaya sa'annan in ka duba abin da kake saba gani kullum sai kuma ka rufe shi da kake ganin ka kuma barin wancan a buɗe su nan ne zaka iya ganewa ganin ka yana raguwa ko baya rabu abu na biyu idan ido yana hawaye ko yana ciwo ko akwai kwantsa ko ido ya ja duk waɗannan alamomi ne ko abubuwa ne da mutum shi mara lafiya yake ji ga jikin shi idon shi ya yana hawaye a ka tashi da safe ka ji idon ka yana kwantsa ko yana kaikayi duka alamomi ne cewa dai akwai wani abu da ke faruwa abin da ya fi dacewa shine mutum ya fara zuwa asibiti a duba a gano a bambance mishi a tantance mishi wanne ne dalilin da ya sa waɗannan abubuwan suke faruwa wani abun ba mai tsanani ba ne wani abun kuma alama ce ta sai an sake ƙara bincike yaya za a kwatanta ma yawan mutanen da suke makancewa bayan za a iya maganin abun musamman ma a najeriya najeriya ƙasa ce babba kuma tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ake cewa ƙasashe masu tasowa so ba ba matsalar najeriya ba ce duka yankunan duniya irin masu yanayi irin na najeriya na farko akwai ƙarancin isassun ma'aikatan lafiya bayan ƙarancin isassun yawan ma'aikatan lafiya akwai kuma ƙarancin isassun institutions na da za a iya kula ma da mara lafiya asibitoci kenan tun daga ƙananan hukumomi ko yankunan karkara zuwa abin nan matakin jiha da kuma matakin tarayya abu na gaba in ma an samu ma'aikatan an kuma samu asibitocin cin kayan aiki da za a iya yin amfani da su a yi wa marasa lafiya aikin shi ma matsala ce bayan wannan in ma an samu kayan aikin to abubuwa ne wanda kuma akwai bukatun akwai bukatuwar shi mara lafiya ya san ma cewa yana da amfani ya je asibiti mafi yawan mutanen mu na karkara ba su ma da isassan ilimin ya cancanci su je su duba su je asibiti za su ga cewa bata lokaci ne ai akwai magunguna magungunan gargajiya da za su iya ko akwai matakai kuma da haɗi a again da talauci bayan rashin ilimi isasshe akwai kuma talauci rashin abin hannu isasshe ko da mutum yana so ya je wani lokacin saboda larurar yau ba zai iya samun damar da zai iya zuwa asibitin don ya samu wannan kulawar ba sa'annan ma'aikatan in ma akwai su akwai buƙatar mutum ya samu training ƙwarin cewa akan abin da kake yi wanda ka sani yau a sake maimaita maka ana maka refresher course don ana maka yau ana maka hora ana kana samun horo akai-akai from time to time don abin da ka sani jiya mai yawa ko wani sabon abu in ana wannan yana suna taimaka so waɗannan matsalolin kin gani su ke jawo mana ki samu cewa mutane gashi dai mutum yana son asibiti ma ko kana son ka je challenges na kula da marasa lafiya a yankunan mu ba za a samu yadda ake so saboda waɗannan dalilai yawanci za ka ga wasu wanda za ka ga ko samari sun taso babu ido sun maka ce za su ce maka bakon dauro ba haka aka haife su ba hmm. to ya za a shawo kan wannan ita matsala. kin ga ai measles kike magana bakon daure shine measles a measles ita kanta <clears throat> ba ta jawo komai sai ita take sa a samun vitamin A deficiency wannan bakon dauran saboda kwayan cutar measles takan sa garkuwar jiki ta laushi kwayan cuta su shigo ido mutum ya samu matsala ko kuma wasu daga cikin ayyukan da iyayenmu suke yi idan mutum yana da bakon dauro a ɗauko maganin gargajiya a sa a ido shi ma yana jawowa matsala to amma dai abin da measles an san akwai eh, dangantaka tsakanin bakon dauro da vitamin e deficiency da kuma makanta kin ga ita ma measles za a iya tsara za a iya tarewa dalili a karban eh, menene su vaccine kin gani wayannan rigakafi good rigakafin da ake yi na yara in Allah ya sa da mutum ya je mace ta haihuwa asibiti ana mata rigakafi kuma tana da isasshen lafiya ba za ta samu yaro ba zai kamu da measles ba kuma kin ga ido ya tsira kenan Ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Zailani Abubakar Isa sai kuma ni Hauwa Umar da wannan shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. To a gaida Hauwa Umar. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Isuhun Dila Faki da Ubaliyo gidan Madugu Faki. Suka ce muna addu'ar Allah ya zaba mana jagorori na gari a zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi. Sakonmu na gaba ya fito daga Ukasha Abdulsalam Koko jihar Kebbi, Najeriya. Ya ce to yan uwa talakawan ƙasa ta Najeriya ya kamata a zaben gwamnoni da mu yi wa kanmu kiyamun laili mu tsaya mu bi cancanta kada ba mu san rai domin duk wanda ya san rai to a ƙarshe ya yi da na sani. Allah ya zaba mana shugabanni na gari masu kishin mu ba kishin aljihunsu ba. saƙon Mahmud Salihu ƙauren namo da jihar Zamfara. fara ya ce ɗage zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jiha da hukumar zaben najeriya inec ta yi ya zo mana da mamaki matuƙa duba da yadda hukumar ta raba kayayyakin zaɓe masu hatsari wato sensitive materials ga ofishoshinta na ƙananan hukumomi tunda har hukumar ta san cewa za ta ɗage zaben to menene na raba waɗannan kayayyaki kuma muna fatan dai ba wata ƙullalliyar ce aka ƙulla ba. sakon alhaji mele fari a jihar yobe ya ce 'yan majalisun wakilai da kuka karbi takardun shaidar lashe zaɓe muna taya ku murna saura mu talakawa da muka zaɓe ku cika mana alkawuran da kuka ɗauka lokacin yakin neman zaɓe Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rikyau. Minista Sadiya Umar Faruk ta ce sun cire sama da mutane miliyan 100 daga talauci a Najeriya. To abin tambayar a nan shine a wace Najeriyar ce suka yi hakan domin mu dai ba mu gani ba a ƙasa a wannan Najeriyar da muke ciki. To mun gode masu sauraron mu ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice tare da Aisha. Aisha? ta murtala a takaicen jami'an ukraine sun ba da rahoton cewa a yau alhamis rasha ta kai musu harin rokoki a sassan kasar waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar akalla mutum biyar sojojin ukraine sun ce sun kakkaɓo rokokin rasha 34 cikin 81 da suka harbo sannan sun harbe jirage mara matuki kirar iran guda hudu wanda dakarun na rasha suke amfani da su dakarun isra'ila sun kai samame a wani ƙauyen falasdinawa wato a birnin janina a yau alhamis inda suka kashe 'yan gwagwarmayar masu ikirarin jihadi waɗanda ake zargi da yin harbe-harbe a yankin. mayakan su uku sun yi ikirarin cewa suna jihadin musulunci ne wanda sojojin isra'ilan suka ce suna zargin su da kai wasu hare-hare inda aka yi harbe-harbe a ƙauyen jaba wanda ke kudancin janina da ma yankin da suke sojojin koriya ta kudu sun ce sun gano wasu makamai masu linzabi masu gajeren zango wanda koriya ta arewa ta harba a cikin ruwa a yammacin gabar teku a yau alhamis hafsoshin kudancin na haɗin gwiwa sun ce an harba makaman ne daga wani yanki da ke gabar teku a birnin nampo hukumomin taliban a afghanistan a yau alhamis sun ce wani harin bam ya afka ofishin wani gwamna lamarin da ya sanadiyar mutuwarsa da wasu mutane biyu harin da aka kai da sanyin safiya a mazari'i sharif babban birnin yankin balk ya raunata akalla mutane bakwai a cewar ma'aikatan asibitin jami'an 'yan sandan yankin sun ce wani mutum ne da dan kunar bakin wake sanye da riga da abun fashewa ya tada bam din a hawan wato hawan ginin na biyu inda ofishin gwamnan muhammad dawud muzami da ya mutu yake an garzaya da shugaban masu rinjaye dan jam'iyyar republican mitch mcconnell asibiti bayan da ya tuntube a wani otal a jiya laraba wani mai magana da yawun sanatan ya bayyana sanatan mai wakiltar kentucky mai shekaru 81 ya na halarta wani taron lafiya ne a washington a lokacin da ya faɗi To masu raye da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma a dakaci mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauki da wani sabon shirin. yanzu kama madadin aisha mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai julie letters gresham wadda ta hada mana shirin ta kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.